daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da sharhin ba labarai sai shirin nan na kokun san akwai shiri na musamman na watan ramadan sannan shirinmu na karshe shine duniyar mu a yau amma hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. da farko ga kanunsu sojojin iran sun ce a shirye suke su maida martani akan kowace barazana ga tsaron ƙasar. shugaba vladimir putin a kasar rasha ya amince da tsagaita wuta a yakin ukraine ƙasar Somalia aikin hakuman fetur a ƙasar ya kusan kammala yanzu kuma ga cikakkun labaran kwamandan sojojin ƙasa na jihuwar musulunci ta iran laftanar janar kiomars haidari ya ba da sanarwar cewa a bisa umarnin jagoran junju hali musulunci imam said alil khamnai sojojin ƙasa na jamhuriyar musulunci ta iran suna cikin shirin ko ta kwana domin mayar da martani a kan kowace irin barazana ga tsaron ƙasar laftanar janar haidari ya kuma ce a halin yanzu da akwai rundunoni goma sha ɗaya da suke cikin shirin a wato kan iyakokin ƙasar domin sanya ido a kan da kuma tattara bayanai saboda tabbatar da tsaron ƙasar kwamandan sojojin ƙasa na jumhuriyar musulunci ta iran ya ce saboda sojojin suna cikin shirin ko ta kwana barazana da ake fuskanta ya zagwanye da hakan yake matsayin kandagarko har ila yau laftanar janar haidari ya ishara da rawar daji da sojojin ƙasa suka gudanar har sau uku a cikin shekarar hijirar shamsiyya 1403 mai karewa sannan da wanda za su yi a sabon shekara mai shigowa ya ce za a gudanar da wani atisayin wanda zai dace da girman barazanar da ake fuskanta haidari ya kammala da cewa a sabuwar shekarar iraniyawa mai zuwa da za a shiga za ta zama wato ta kare ta ƙara yawan ƙarfin tsaron ƙasar ne domin takawa makiya biriki shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ba da sanarwar amincewa da tsagaita buɗewa juna wuta a tsakanin rasha da ukraine na tsawon shekaru wato na tsawon kwanaki talatin wanda shugaban ƙasar amurka donald trump ya gabatar sai dai ya ce akwai buƙatar ƙarin bayani filla-filla kan yadda hakan zai kasance sannan yana fatar wannan zai kai ga tsagaita buɗewa juna wuta na dindindin shafin yanar gizo na labarai africa news ya nakalto shugaban yana faɗar haka a yau alhamis ya kuma ƙara da cewa akwai buƙatar a ƙara tattaunawa da abokan mu na ƙasar amurka don ƙara fayyace yadda tsagaita wutan za ta kasance daga cikin abubuwan da za a tattauna dai akwai yiwuwar saba wa yarjejeniya da kuma matakan da za a ɗauka don hana hakan faruwa ko kuma idan ya faru matakan da ya kamata a ɗauka wa kuma zai kula da wannan ɓangaren sannan ya ƙara da cewa shin ƙasar ukraine za ta yi amfani da wannan damar na kwanaki talatin don ta ƙara tara makamai da kuma shirin fara sabon yaƙi ne shugaba putin dai ya ƙara da cewa ya amince da tsagaita yaƙi da kuma wato fatan tsaye da shi zai share hanyar samar da zaman lafiya na dindindin a tsakanin ƙasashen biyu da kuma yankin tare da magance matsaloli da suka haddasa yaƙin daga ƙarshe shugaban ya gode wa shugaban ƙasar amurka donald trump saboda ba da lokacin da ya yi don kashe wutan da ke ci a ƙasar ukraine fiye da shekaru uku da suka gabata sannan ya ce ƙasar rasha ba za ta amince da sojojin tabbatar da zaman lafiya daga ƙasashen ƙungiyar tsaro ta nato ba Minista man fetur da ma'adinai na gwamnatin ƙasar somaliya taha shari muhammad ya sanar da cewa ya zuwa yanzu aikin da kuma kamfanin ƙasar turkiya yake yi na haƙo ɗanyen man fetur a ƙasar ya yi nisa kuma da akwai yiwuwar nan da shekara ta 2026 ƙasar za ta fara fitar da ɗanyen man fetur ta shari muhammad ya kammala da cewa ana gudanar da aikin haƙo man fetur ne a yankunan marik da ke gundumar galgudun da kuma yankin harar tiri da ke guda wato da ke gundumar magdia mag, wato madga ministan man fetur da kuma ma'adinai na ƙasar ta somaliya ya ce idan an gama aiki a wa'annan yankuna biyu za a nufi garin hoboyo wato hobiyo don ci gaba da haƙo wasu rijiyoyin bugu da ƙari ministan man fetur na ƙasar somaliya ya ce gwamnati tana da ƙwararru waɗanda suke iya nazari a kan hanyar wato haƙar man fetur a ƙasar wanda zai yi aiki a cikin kowane yanayi da ake ciki wani ƙalubalen da ministan ya bijiro shine wato yadda jiragen ƙasashen waje suke shigo yankin iyakar ruwa na ƙasar suna aikin neman ɗanyen man fetur ba tare da izinin gwamnati ba. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ƙungiyar gwagwarmaya musulunci ta hamas ta yi gargaɗi kan cewa wata sabuwar yunwa za ta bulla a gaza saboda yadda kasa isra'ila take ci gaba da killace yankin da da hana wato shiga da kayakin agaji hatta a cikin watan ramadan kakakin ƙungiyar ta hamas abdullatif al wanda ya fitar da wani bayani ya ce falastinawa a yankin gaza an killace su makonni biyu a jere kuma sojojin mamaya sun hana a shigo da kayaki abinci magunguna da kuma makamashi wanda hakan yake a matsayin amfani da yunwa a matsayin makami ƙa'ani ya ƙara da cewa abinda sojojin 'yan mamaya suke yi Shi ne jefa falastinawa cikin yunwa nan kuma ya ce a nan gaba kaɗan wato kayakin da ake da su na buƙatun yau da kullum za su ƙare a cikin gaza wanda hakan zai ƙara wahalar da falastinawa a yankin kakakin ƙungiyar ta hamas ya kuma yi kira ga ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da su matsawa hamdu ƙasar isra'ila nan ba domin wato buɗe iyakoki da bayar da damar shigo da kayakin abinci amurkawa masu goyon bayan falasɗinawa sun gudanar da gangami a unguwar manhattan na birnin new york da ke wato da inda suke neman sakin muhammad khalil ɗaya daga cikin masu gogorma a kan tafarkin samun 'yancin falasɗinawa kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa kama mahmud khalil da kuma tsare shi ya ingiza matasa da dama a amurka suke nuna goyon bayan su gare shi wasu kuma sun fito don zanga-zanga masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu da zamu fara da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin ko kun san sai kuma shiri na musamman na watan Ramadan mu na karshe shine duniyar mu a yau da wannan ko muke cewa mu kwana lafiya. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum sauraro sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da korar sojojin faransa daga kasashe kimanin shida a yammacin afirka tare da buƙatar macron ya nemi uzurin wa'annan kasashe wanda ni tahir amin zan karanta madalla bayan da kasashen mali da burkina faso da niger da ivory coast suka kori sojojin faransa daga su. yanzu kuma ƙasar senegal ta ba da sanarwar korar sojojin faransa daga ƙasar tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar mali da kuma korar sojojin ƙasashen waje daga cikin hada sojojin ƙasar faransa da kuma na majalisar ɗinkin duniya daga ƙasar ɗaya bayan ɗaya ƙasashen yammacin afirka kuma tsoffin ƙasashen da faransa ta yi wa mulkin mallaka suka fara korar sojojin faransa daga kasashen su. bayan burkina faso da jamhuriyar niger da kuma ivory coast a yau kuma senegal kasashen sun kori sojojin faransa daga kasashen su. wannan yana daga cikin sauye-sauyen da suke faruwa a kasashen yammacin afirka a cikin 'yan shekarun da suka gabata wanda kuma yake nuna yadda kasashen da aka yi wa mulkin mallaka a wannan yankin suke ƙin wa'anda suka yi masu mulkin mallaka hatta bayan sun ba su abin da suka kira 'yancin kai a zahiri dai dukkanin wannan ƙasashe babu ko da ɗaya wacce take da wani ci gaban a zo a gani da ta samu a wannan lokacin fiye da shekaru 60 da ƙasar faransa ta ce ta ba su 'yancin kai ba abin da take yi sai kwasar dukiyoyin wannan ƙasashe zuwa ƙasar faransa misali shine an ce kashi ashirin cikin 100 na ton dubu da takwas biyu na sinadarin uranium da ya shiga ƙasar faransa a cikin shekaru goma da suka gabata ya fito ne daga jimhuriyar niger a ƙasar mali ƙasar faransa tana fitar da ton-ton na gwalagwalai zuwa ƙasar faransa amma ba za ka taɓa ganin wani ci gaba a ƙasar ba kamfanin dilancin labarun pars today na kasar iran ya kalto daga tashar talabijin ta euronews yana cewa ofishin jakadancin kasar faransa na cewa a ranar lahadi tara ga watan maris na shekara ta 2025 sojojin kasar faransa sun miƙa sansanin sojojinsu guda biyu da ke hannunsu ga sojojin kasar ta senegal kafin haka dai a ranar 22 ga watan fabrairu shekara ta 2025 ne dai kasashen biyu suka kafa kwamitin haɗin gwiwa na kula da shirin ficewar sojojin faransa daga ƙasar sai kuma ƙasar ivory coast inda sojojin faransa suka miƙa sansanin sojojinsu tilo a ƙasar ta ivory coast ga sojojin ƙasar a ranar 20 ga watan fabrairun shekarar da muke ciki ministan harkokin wajen ƙasar faransa sepostin lakuna. da kuma takwaransa na kasar ivory coast ta nefe rohima wa ne suka rataba hannu kan takaddun ficewar sojojin kasar na faransa daga kasar kamfanin dillancin labarun isna na kasar iran har ila yau ya bayyana cewa sojojin kasar faransa 400 ne suke zaune a sansanin sojojin kasar sannan kwamandan sojojin ivory coast ne ya ba da sanarwar kawo ƙarshen zaman sojojin kasar faransa a kasar a wani biki na musamman da aka gudanar a babban birnin kasar a ranar 19 ga watan fabrairu shekara ta 2023 labarin ya kara da cewa a bikin da yi an sauke tutar kasar faransa sannan aka naɗe shi har ila yau aka buɗe tutar kasar ivory coast aka ɗaga shi a inda aka sauko da na kasar faransa amma kafin haka sojojin kasar faransa sun fice daga kasar mali ne a ranar 20 ga watan agustan shekara ta 2022 bayan shekaru tara da shiga kasar da sunan tabbatar da zaman lafiya kwamandan rundunar sojojin kasar faransa a mali ya ba da sanarwar kawo ƙarshen aikin rundunarsa wacce ake kira barhan a wannan ranar inda suka ratsa ta jura niger sannan kuma suka fice daga ƙasar kwata-kwata. a nijar dai sojojin faransa 1,500 ne suke zaune a birnin yamai kafin su fice a ranar 22 ga watan disamban shekara ta 2023 haka ma kasar chadi sojojin faransa sun fice daga wani sansanin su a birnin jemena a ranar 30 ga watan janairun shekara ta 2024 ya zuwa yanzu dai sojojin faransa sun fice daga mafi yawan kasashen da suke zama a kasashen afirka sai kasar Djibouti inda take da sojoji 1,500 da kuma Gabon inda take da sojoji 350. Masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. Ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau alhamis goma sha uku ga watan maris ɗin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha uku ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurari ko kusan cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida da suka gabata a rana irin ta yau a ramadan na shekara ta farko bayan hijirar manzon allah daga makka zuwa madina manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulla alaka ta yan untaka tsakanin sahabbansa muhajirun da kuma sahabbai ansar a madina muhajirun dai su ne waɗanda suka yi ƙaura tare da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina da kuma suka bar dukiyoyinsu da iyalansu a can saboda cutarwa da suka fuskanta daga masharkan ƙwarashawa a makka sannan kuma ansar su ne mutanen da suke musulmi a madina waɗanda suka ɗauki bakuncin muhajirun da suka zo daga makka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kula wantaka tsakanin dukkanin sahabbansa muhajirun da wasu daga cikin ansar wato kowane ɗaya daga cikin muhajirun yana da ɗan uwansa daga cikin ansar sai aliyu bin abi talib shi kadai ya rage manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai hada shi da wani daga cikin ansar ba daga nan ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kama hannunsa inda ya ce da shi kai ne dan uwana duniya da lahira a wannan yan wantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kulla a tsakanin sahabbansa ansar sun sadaukar da dukiyoyinsu da kuma dukkanin abin da suka mallaka domin kyautatawa yan uwansu muhajirun saboda Allah hakanan kuma wannan ya zama ɗaya daga cikin abubuwa na tarihin musulunci da ba za a taɓa mantawa da su ba wanda kuma suke koyar da dubban darsa na 'yan adamtaka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar da al'ummar musulmi da ma 'yan adam baki ɗaya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha uku ga watan maris ɗin shekara ta 1948 yahudawan sahiyuniya masu alaka da ƙungiyar ta'addanci ta hagana wanda suke ɗauke da maggan makamai suka kai hari a ƙauyen husainiya na falasɗinawa da ke arewacin yankin jalil a yan wannan hari da yahudawan sahiyuniya sun lalata gidajen falastinawa fararen hula masu tarin yawa da kuma gidajen mutane marasa galihu da kashe wasu fararen hula sittin mazauna ƙauyen na husainiya haka zalika yan ta'addan yahudawan sahiyuniya din sun rusa gidaje a gundumar kutam da take birnin kudus sannan kuma duka hakan ya faru ne a rana guda inda suka kashe da kuma jika da wasu falasɗinawa masu yawa a wannan gunduma kisan gilla da ƙungiyoyin yahudawan sahiyuniya 'yan ta'adda suke yi wa al'ummar falastinu ya faru saboda yahudawan sahiyuniya din sun so shelanta haramtacciyar ƙasar isra'ila a birnin kudus bayan janyewar sojojin Birtaniya 'yan mulkin mallaka daga falastinu kamar yadda kuma aka shelanta kafar isra'ila watanni biyu bayan kisan kiyashin da aka yi wa falastinawa a ƙauyen husainiya tun daga wancan lokacin ne dai har inda yau take babu wata ɗaya daga cikin manyan kasashen duniya wadda ta buƙaci a gudanar da bincike akan wannan aikin ta'addanci wanda hudawa suka aikata akan fararen hula a ƙauyen husainiya masu saurare ko kun san cewa shekaru 109 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan maris ɗin shekara ta alif goma sha shida aka haifi marubuci ɗan ƙasar faransa pierre gasca a birnin paris fadar mulkin ƙasar jamusawa sun kama gaska a lokacin yakin duniya na biyu yana da son zaman lafiya da son ganin an yi adalci a cikin lamura na zamantakewar al'umma ɗaya daga cikin mahimman ayyukansa shine rubutun littafinsa mai suna haramcin hankali gaska ya mutu a shekara ta 1997 masu saurare ko kusan cewa shekaru 200 da sa gabata a ranar irin ta yau Ayatollah Said Abdulkarim Ha'iri Yazdi ya kafa cibiyar ilimi ta Hausa a birnin Qom. Kafin wannan lokaci da birnin Qom ya shahara kan yadda mutanen garin suke son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan shigowar addinin musulunci a kasar Iran. sannan kuma kazantuwar hubbaran Sayyida fatima masuma yar uwar imam rida alaihi salam limami na takwas daga cikin limamai masu tsarki na iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ƙara ɗaukaka matsayin wannan birni da kuma shahararsa tun lokacin da aka kafa cibiyar ilimi ta hausa a birnin kom birnin ya zama cibiyar yada ilimin addinin musulunci hakanan kuma ya zama babbar cibiyar yada addini a duniya bayan jin juhalin musulunci da aka yi a ƙasar iran shekara ta 1979 wanda kuma daga lokacin da aka yi juyin juhalin musulunci a ƙasar ta iran wannan birni ya ƙara shahara sannan kuma cibiyar hauza ta birnin kum ta bude kofofinta ga dukkanin dalibai waɗanda suke sha'awar koyon ilimi na addinin musulunci a bisa koyarwa ta mazhabar ahlul baiti wanda kuma hakan ya sanya dalibai daga sassa daban-daban na duniya suke ta isa birnin da kuma shiga makarantu daban-daban da suke karkashin cibiyar hauza a birnin kum domin samun ilimin addinin musulunci daga wancan lokacin ya zuwa yanzu dai cibiyar ilimi ta hauza ta birnin kum ta fitar da dubban ɗalibai waɗanda ta yi a matsayin malamai wanda kuma sun yi rubuce-rubuce na dubban littafai waɗanda ake amfana da su a ɓangarori daban-daban na ilimin addinin musulunci wanda kuma har yanzu cibiya tana ci gaba da gudanar da al'amuranta na ilimi a birnin Nakum. a'uzu billahi minan shaitanu rajim bismillahi wasalatu wasalamu ala ashrafil mursalin saidina wa nabiyina muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a ma saurare 'asalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan ramalana mai alfarma a ci gaba da bayanin da muke yi kan abubuwan da ya wajaba ga mai azumi ya nisance su. A shirinmu da ya gabata mun yi takaitaccen bayani ne dangane da yadda wayan gari da janaba da gangan yake ɓata azumi a watan Ramalana, sai lokaci ya mana halinsa. Don haka, a yau za mu ɗora ne daga yadda muka tsaya kamar haka. Na takwas, ƙirƙirar ƙarya da jingina ta ga Allah maɗaukakin sarki. ko manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana ɓata azumi idan bisa ganganci ne, hakan nan hukuncin yin ƙarya ga sauran annabawa da imamai goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihimussalam shi ma yana ɓata azumi a bisa mashahuriyar magana. Shin hukunci na ƙarya aka jingina gare su ko kuma hadisi ne, akan al'amarin duniya ne ko na lahira. babu bambanci yana ɓata azumi, amma da a ce mai azumi ya yi niyyar faɗar gaskiya ce, sai kuma maganar da ya jingina gare su ta zame ba haka take ba, to a nan azuminsa ya inganta, Haka nan na ƙalto labari da hikaya na ƙarya daga wani mutum ko littafi ba ya ɓata azumi. Idan mai azumi ya naƙalto ingantaccen magana daga Allah ko manzansa, sannan ya ƙaryata da gangan azuminsa ya ɓaci. Haka nan idan mutum ya ƙirƙiri ƙarya a cikin dare, sannan da rana a lokacin da yake azumi, ya jingina ta ga Allah ko manzansa, shi ma azuminsa ya ɓaci. A gefe guda kuma, a wajen wasu malamai ƙirƙirar ƙarya da jingina ta ga Allah maɗaukakin sarki, ko manzansa ko kuma sauran annabawa da imamai goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah alaihi salam yana daga cikin manyan laifuka, sai dai bayi ɓata azumi. Na tara, mai azumin da ya bar ƙura mai kauri ya shiga cikin maƙogwaronsa da gangan ko bisa sakaci azuminsa ya ɓaci a wajen wasu malamai shin ƙurar da ta shige cikin maƙogwaron mai azumi ƙura ce ta halal misali ƙurar gari ko kuma ƙurar abin da ke haramun ne a ci misali ƙurar ƙasa da makamantansu shin mai azumi ne ya sanadiyar tada ƙurar da kansa ta hanyar shara ko kuma iska ce ta tada ƙurar matuƙar dai mai azumi yana da ikon kare shigar ƙura cikin maƙogaransa, amma ya yi sakaci ya bar ƙuran ta shige, to azuminsa ya ɓaci. Amma mai azumin da ya bar ƙura maras kauri ta shige cikin maƙogaransa da gangan ko bisa sakaci, azuminsa bai ɓaci ba, sai dai idan ƙurar maras kauri ta taru ne a bakin mai azumi, sannan ya haɗiye da gangan, to a irin wannan yanayi azuminsa ya ɓaci. Hakanan shigar da tururi ko hayaƙi cikin maƙogwaron mai azumi ba ya ɓata azumi, sai dai idan tururin ya zame ruwa a cikin bakin mai azumi sai ya haɗiye da gangan, to a irin wannan yanayi azumin mutum ya ɓaci. Amma dangane da shigar da ƙura mai kauri cikin maƙogwaro bisa mantuwa, ko gafala, ko rashin tsammanin shigar ƙurar, ko kuma ƙurar ta shige maƙogwaro ne ala tilas, wato babu yadda mai azumi zai hana shigarta cikin maƙogwaro. to a irin waɗannan halaye azumin mutum bai ɓaci ba a gefe guda kuma wasu malamai sun bayyana cewa itiyaɗi ne mustahabi mai azumi ya ɗauki matakin hana shigar ƙura mai kauri ko maras kauri cikin maƙogwararsa da gangan nan, shigar tururi da hayaƙi cikin maƙogwaro amma shigewarsu cikin maƙogwaro ko da bisa ganganci ne ko sakaci ba su ɓata azumi wato shigar ƙura da tururi da hayaƙi cikin maƙogwaro ba su daga cikin abun da suke ɓata azumi a wajen waɗannan malamai, amma dangane da hukuncin shan taba sigari ga mai azumi, akwai maganganun malamai kamar haka. Na farko, wasu malamai sun bayyana cewa shan taba sigari ga mai azumi yana ɓata azumi bisa itiyaɗi wajibi. Na biyu, wasu malamai sun bayyana cewa shan taba sigari haramun ne a shari'a, amma shansa ba yi ɓata azumi. Dukkanin abubuwan da muka ambata cewa wajibi ne ga mai azumi ya nisance su, suna ɓata azumi ne idan mutum ya aikata su a kan ganganci, kuma yana da masaniyar cewa aikata su da gangan yana ɓata azumi. Jahilin da yake da damar neman ilimi, amma ya ƙi tashi ya nemi sanin hukunce-hukuncen shari'a saboda sakaci, idan ya aikata abin da ke ɓata azumi, misali, ya yi sanadiyan fitan mani da rana a watan Ramalana da gangan, bisa rashin sanin hakan yana ɓata azumi, to azuminsa ya ɓaci, amma jahilin da ba shi da damar neman ilimi, kuma bai yi sakaci wajen neman sanin hukunce-hukuncen shari'a ba, idan ya aikata abin da ke ɓata azumi, misali, ya yi gugutu da abu mai ruwa-ruwa da rana, saboda bai san yana ɓata azumi ba, ko kuma ya yi gugutun ne bisa tabbacin bayi ɓata azumi, to wasu malamai sun bayyana cewa azuminsa bai ɓaci ba yayin da wasu malaman suka bayyana cewa azuminsa ya ɓaci amma a bisa itiyaɗi wajibi idan mutum ya aikata abin da ke ɓata azumi bisa mantuwa ko rabkanuwa ko gafala to azuminsa bai ɓaci ba amma mai azumin da ya aikata abin da ke ɓata azumi bisa mantuwa sai ya tsammaci cewa azuminsa ya ɓaci don haka ya ci gaba da aikata abin da ke ɓata azumi da gangan to a nan hukuncinsa ɗaya yake da wanda ya ɓata azuminsa da gangan, wato azuminsa na wannan ranar ya ɓaci, jahilin da ya kasance ba shi da masaniya dangane da wajabcin yin azumi a kansa, don haka bai yi azumin watan Ramalana ba, to wajibi ne ya ramakon azumin watan Ramalana da suka shige shi, kuma ba bambanci, shin jahilcinsa ya samo asali ne daga sakacin rashin neman ilimi ko kuma jahili ne da bashi da daman sanin hukunci da ya hau kansa a shari'a na yin azumin wata ramalana misali yara mata da suke saurin balaga faɗakarwa a dukkanin wajajen da muka bayyana saɓanin fatoyin malamai wajibi ne akan mutum ya koma zuwa ga mushtahidin da ke masa takalidi domin yin aiki da fatawarsa domin a wannan shiri namu muna ƙoƙarin bijiro da fatoyin da suka shafi hukunce-hukuncen azumin watan Ramalana ne, musamman ma muhimmai daga cikinsu da aka samu daidaiton baki a tsakanin malamai, amma a wasu bigiran babu makawa sai mun bayyana hukuncin da suke da saɓani a kai saboda muhimmancin hukunce-hukuncen. Babu laifi mai azumi ya tauna abinci ga ƙaramin yaro ko sanya abinci a baki domin tsuntsu ya dinga ci daga bakinsa. ko ɗanɗana miya sannan ya tofar da yin aswaki da busasshen itace ko zama a cikin ruwa ga namiji amma ban da nutsar da kai yanzu kuma ga abubuwan da suke abin ƙi ne ga mai azumi ya aikata su wato abubuwan da suke makaruhi abin ƙi ne mai azumi ya aikata abubuwa kamar haka wasa da mace ko shafarta ko sumbartarta ko aikata duk wani abin da zai tada sha'awa idan mai azumi yana da amincin hakan ba zai yi sanadiyan fitan mani da gare shi ba, ɗaukan jinin mai azumi da zai yi sanadiyan raunana shi, amma babu matsala matuƙar ɗaukan jinin ba zai raunana shi ba. shaƙar duk wani ice mai ƙamshi, amma ba a ƙi mai azumi ya sanya turare mai ƙamshi ba. Jika tufar da mai azumi ke sanye da ita, mace mai azumi ta zauna a cikin ruwa. yin gugutu da magani daskararre wato sanya daskararren abu ta dubura misalin magani ga mai azumi yin ƙaho da zai janyo raunana mai azumi mai azumi ya cire haƙori da ke matauni ne a tsakanin haƙwaransa ko janyo baki ya yi jini sai dai idan a bisa lallura ne yin asuwaki da ɗanyen itace ga mai azumi kurkuren baki domin wasa ga mai azumi sanya kwalli da yake ɗauke da itacen sabar mai tsananin ɗaci ko miski da yake da ƙamshi wanda zai ji ɗanɗanansa ko ƙamshinsa a maƙogwararsa. Rera waƙa ga mai azumi, sai dai a wajen bukukuwan jagororin shirya na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi musalam. Yanzu kuma ga addu'ar rana ta goma sha biyu a watan Ramadana mai alfarma. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زيني فيهم بالستر والعفاف واستر القنوع والكفوف واحملني فيهم على العدل ya Allah, ka yi min ado a cikinsa da sutura da kuma tsarkaka, ka suturce ni a cikinsa da suturan tabbaci da wadatuwa, ka sanya ni a cikinsa in riƙi gaskiya da adalci, kuma ka kare ni a cikinsa da dukkan abin da nake tsoronsa da kariyarka ya kariyar masu tsoro. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi magana ne akan yadda ƙasashen larabawa na kudancin tekun fasha suke kallon kugin yakin da Amurka da haramtacciyar ƙasar Isra'ila suke kadawa akan iran da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. karuwar zaman ɗaɗar da yiwuwar kunna sabuwar wutar yaƙi a wannan yanki na yammacin asiya kenan zai iya yin tasiri mai ƙarfi a kan tattalin arzikin ƙasashen kudancin yankin tekun fasha da ma muhallin da suke ciki. bayan da yaƙi ya ɓarke a tsakanin ƙawancen gwagwarmaya da 'yan sahiyoniya a ƙarƙashin cikakken goyon bayan turai da nato raunin ƙasashen yankin yammacin asiya ya sake fitowa fiye da kowane lokaci a baya musayar wutar da aka yi a tsakanin tehran da tel aviv ya sake dawo da yanayin yaƙi a cikin wannan yanki abin nufi a nan shine cewa ƙasashen larabawa na gabas kamar yadda suke kiran kansu da suka raba kansu tsakanin larabawan gabas da kuma yamma wato waɗanda suke a nan yankin yammacin asiya da kuma waɗanda suke a afirka wanda ake kira arewacin afirka to waɗanda suke a nan gabas ɗin a kuma gabar tekun fasha suna fama da matsala ta zama cikin fargaba ta tsaro don haka suke neman bangarorin biyu da su rage daga murya a kan batun yaƙi tare da cewa gwamnatin iran ta wannan lokacin ta sha nana ta cewa da akwai buƙatar ƙasashen wannan yankin su haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya domin tabbatar da shimfiɗa tsaro a yankinsu ba tare da sun buƙaci wasu ƙasashe daga waje ba sai dai kuma duk da haka jami'an sahiyoniya a ƙarƙashin sabon mazaunin white house suna magana a kan cewa za su kawo wa cibiyoyin makamashin nukiliyar iran hari ruwayar da wannan almara ta 'yan sahiyoniya take cewa shine wai bayan watanni goma sha biyar daga farmakin guguwar a ƙasa iran ta ƙara darajar uranium ɗin da take tacewa saboda ta ƙera bom ɗin nukiliya domin ta ƙalubalanci aramtacciyar ƙasar isra'ila da shi a ƙarƙashin wannan riwayar ta ƙarya sun ci gaba da cewa idan har ƙasashen turai ɗin ba su iya cimma wata sabuwar yarjejeniya ba a kan shirin makamashin nukiliyar na iran wanda hakikanin gaskiya suna nufin raba iran da dukkanin wani ƙarfi da fasaha take da shi sannan kuma ta miƙa musu wuya su sarrafa ta yadda suke so to amurkan da haramtacciyar ƙasar isra'ila za su ɗauki mataki na gaba da shi ne kai hare-hare a kan cibiyoyin nukiliyar iran a ɗaya gefen kuwa iran ta bayyana cewa duk wani hari da za a kawo a ƙasarta to zai zama masomin yaƙi gadan-gadan a faɗin wannan yankin sai dai kuma da akwai wata fuska ta wannan wayar wacce ita ce yadda shugabannin ƙasashen larabawa suke gogoriyan ci gaba da wanzuwa a kan kargoginsu na mulki wannan ne ya sa firaministan ƙasar qatar kuma ministan harkokin wajenta sheikh muhammad bin abdulrahman alisani ya faɗi cewa duk wani hari da isra'ila za ta kawo cibiyar nukiliya na iran musamman ma dai cibiyar nukiliya ta Bushehr, zai gurɓata ruwa ya kuma jefa ƙasashen yankin cikin ƙarancin ruwa ministan na ƙasar qatar ya kuma ƙara da cewa ƙasarsa ta yi nazari da bita akan sakamakon da harin isra'ila akan iran zai haifar don haka ta ƙara yawan wuraren adana ruwan sha da za ta buƙatu da shi mai tsafta sai dai hakan bai kawar da barazanar da ƙasashen yankin suke fuskanta ba domin ba ruwa ne kaɗai zai fuskanci wannan matsala ba har da duk wani abu mai rai a cikinsa kuma harkar sufuri ta ruwa ita ma za ta samu koma baya a cikin wannan yanki ta kuma fuskanci hatsari mai girma har ila yau in ji ministan ƙasar ta ƙatar da akwai yiwuwar iran ta mayar da martani wanda zai sa a rufe mashigar ruwan hormuz da kuma kai wa cibiyoyin man fetur da na makamashi hare-hare idan haka ta faru abin da zai biyo ba shine mutuwar tattalin arziki a yankin idan har kasashen yammacin turai suka kunna wutar yaƙi a wannan yankin to kuwa tattalin arzikin kasashen kudancin tekun fasha zai fada cikin babban matsala tasiri na farko shine farashin man fetur zai karu da yawa saboda kasantuwar wannan yanki ne muhimmin wurin da ake fitar da man fetur da sauran makamashi zuwa kasuwannin duniya wannan zai sa idan aka sami wata matsala a cikin yankin zai shafi jigilar man fetur da sauran makamashi zuwa kasuwannin duniya za a iya samun karuwar farashin kuɗin makamashi mai yawa na wani lokaci kaɗan amma nan gaba da nisa za a fuskanci hauhawar farashi na sauran haja da kayan masarufi ba a nan yankin ba kaɗai har da kasuwannin duniya hakan zai rage bukatuwar da kasuwannin suke da ita da man fetur kuma zai cutar tattalin arzikin kasashen duniya ba na wannan yankin kadai ba wani abu da zai iya faruwa saboda rashin tabbaci da tsaro a cikin wannan yankin shine raguwar zuba hannun jari a cikin kamfanoni da cibiyoyi na kasashen kudancin tekun fasha hakanan kuma masu zuwa yawon buɗe ido ma za su ragu idan kuwa aka samu raguwar masu yawon buɗe ido to kamfanonin jiragen sama za su fuskanci karancin matafiya da hakan zai shafi zirga-zirgar su a wannan yanki wani shafin da za a buɗe na karuwar kashe kuɗaɗe a fagen tsaro da ƙasashen wannan yanki za su yi idan kuwa aka shiga wannan zangon to abin da zai biyo baya shine raguwar kudaden da za a yin amfani da su wajen ci gaba da raya ƙasa da kuma gina muhimman cibiyoyi domin an karkatar da wani yanki mai yawa na kudaden zuwa sayan makamai da hanyoyin kare kai zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali sa da buƙatar wato zaman ƙasashen wannan yankin su zama masu ɗaukar nauyin kansu da kansu ta fuskar tsaro da nesantar da tsoma bakin ƙasashen waje a dalilin haka duk wani yunkuri da amurka da isra'ila za su yi domin tayar da zaune tsaye a cikin wannan yankin zai hargitsa zaman lafiya su kuwa masu zuba hannun jari daga waje za su yi sauri su janye kudadensu da suka riga suka zuba su nufi wasu kasuwannin na duniya da ake da tsaro fiye da nan abu ne mai yiwuwa kuma janye hannun jarin ya haddasa raguwar darajar kudaden kasashen wannan yankin bangaren gidaje musamman na kasuwanci zai fuskanci nashi koma baya a cikin waɗannan ƙasashe za kuma a sami matsalar waɗanda za su zuba kudadensu na jari a cikin harkar gine-gine har ila yau wani shafi da za a buɗe ne na batun gurɓatar yanayi kamar yadda ministan harkokin wajen ƙasar ƙatar ya bayyana bullar duk wani yaƙi a kudancin tekun fasha da amurka ko isra'ila za su haddasa to barazana ne ga tsarin yanayi na wannan yanki wato a cikin muhalli domin ko cibiyar bushehr tana kusa da gabar ruwan tekun fasha ne don haka duk wata illa da za ta yi to zai shafi kasashen da suke yankin musamman ma dai muhalli da kuma yanayi na ruwa da kuma na cikin sarari hakanan kuma idan iran ta mayar da martani Akan cibiyoyin makamashi da kuma na nukiliya na daimona na haramtacciyar ƙasar isra'ila to yanayin da waɗannan ƙasashen za su sake faɗawa zai ƙara muni fitar da gurɓatacciyar iska da tatsatsi mai hatsari za su gurɓata yanayi da muhalli na teku da kuma a cikin iska da ma zai iya kaiwa ga mutuwa ta wannan muhallin baki ɗaya. da abubuwan da suke rayuwa a cikinsa za kuwa ɗauki shekara da shekaru gabanin shawo kan lamarin zai kuma shafi lafiyar mutane da suke rayuwa a cikin yankin hakanan ta dabbobin daji da kuma ƙasan noma ƙasashen kudancin tekun fasha suna da haƙƙin su kasance cikin damuwa dangane da siyasar trump da netanyahu dangane da tunaninsu na kaiwa cibiyoyin nukiliya irin hari ba su son ganin cewa yankinsu ya zama fagen dagar yaƙi domin kuwa za su cutu matuƙa ta fuskoki mabanta don haka ƙasa amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila su ne suke da alhakin jefa ilahirin yankin na tekun fashe cikin gagarumin matsala da kuma mayar da wannan yankin fagen daga. to ma sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.